subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, Littafin kurkuku zango na biyu, kashi na hamsin da hudu. Musamman ma kungiyar masu ɗaukar hoto da 'yan jarida sun harzuka jira suke kawai ya duro da kafarsa waje don su fara haska shi da kyamarorinsu. kowa burin shi ya kasance mutum na farko da zai fara kyallara masa kyamara jami'an sun kewaye jirgin saboda su ba shi tsaro maimakon mutumin da suke tsammani ya fara saukowa sai suka ga security deal ɗinsa a royal canadian police suna fitowa daga cikin jirgin zaratan maza karfafa masu kira irin ta zakuna sanye cikin kakinsu su a soke da bindigo pistol a bakin state ɗin suka tsaya suna haɗewa da sojojin najeriya da ke a bakin jirgin lokacin da ya zaro kafarsa da ke sanye cikin wasu tsadaddun takalma hankalin kowa ya dawo kansa ta fara tabarakallahu ahsanul qalikin yan jarida har goga ka kafaɗa suke yi garin yin saurin haskasa da kyamara a hankali ya karasa fitowa babban mutum ne ya fito sanye cikin cikin tailorite suit sun zauna masa sun bi shape ɗin jikinsa fari ne ba irin sosai ɗin nan ba daga ganin sa hoto ya zauna masa kansa babu hula sai ka rantse da Allah matashin saurayi ne saboda haduwarsa da iya daukar wankansa su markansa a kwance take ta sha gyara tsakiyar gashin kan nashi akwai siraran furfurar gado da aka yi gayo da ita ba karamin kyau ta yi masa ba yana da tsayin fuska manyan idanuwa ga dogon hanci ba kowa bane wannan face prime minister Hatim Obinna namijin zaki uban dawa ɗaya tamkar da dubu gwarzan namiji mai ɗauke da siffofin jagoranci mutum mai daraja da kima a idon al'umma yana da farin jini ba iyakarsa ba ba a iyakarsa ba a kasashe da dama rububin shi suke yi saboda kyawawan ɗabi'unsa da halayyarsa mutumin makura ne a ɓangaren kyau ilimin addini da na zamani uwa uba ya fito daga babban gida kallo ɗaya za ka yi mishi ka shaida ruwa biyu ne ga sham shakin mai kuɗi ya shahara a duniya cikin dattako yake taka madattakalar benin idanun kowa a kan shi mutanen da ke can nesa suna hangensa kamar za su ketare iyakarsu su faɗo gabansa don su tarbe shi fitowar shi ke da wuya uwar gidansa gimbiya mujidat ta sako daga cikin jirgin nan fa kallo ya koma kanta hankalin maza ya tashi ko mace ta kalle ta sai ta girgiza balle ɗa namiji a haka ma ta sanya arab gam launin fara a jikinta ta rufe fuskarta da niqab daren jikinta ya fi komai jan hankali da kuma kyawawan idanuwanta da suka bayyana sun sha uban ado farare kyal price ɗin takalmin kafarta kaɗai sun ishi wani talakan jari hatta hannayenta safa ce ta sanya mijinta yana matukar jin kishinta shi yasa duk inda za su je da nikaf a fuskarta bayan ta fito matasan 'ya'yansu biyu suka fito tare da Faryat yar gidan Saratu sun yi shiga kala ɗaya da ta mahaifiyarsu dukansu mata ne dogaye masu kyan sura a tare da su akwai advisors ɗinsa manyan mutane masu bashi shawara sun hada da chief of staff national security advisor fararen turawa sun ɗauki wankan black suit kowannensu ya manna glass a idanuwan shi a jere suke taka faffaɗan red carpet ɗin da zai jagorance su zuwa viv area lokacin da suka karasa jama'a kamar za su haɗe su tsabar murnar ganin su bawan allah bai nufi kowa ba sai mahaifin shi obinna hannu bibbiyu ya rungume shi a kirjin shi tsawon shekara ba su gana ba sai yau da Allah ya nufa zai samu damar zuwa Najeriya wata iriyar runguma ya yi ma Obinna baki ɗaya mutane suka sanya ihu suna tafa musu yan jarida sun dage sai ɗaukar su hoto suke yi sautin karar kyamarorinsu ya cika iyabar ɗin ji kake ket ket ket mu mujidat da fara'a akan fuskarta ta rungume hajiya saratu kamar yan uwan juna faryat kuwa da gudu ta fada jikin zayan tana dariya bayan ta rungume shi ta kuma rungume Zaid sai daɗi take ji ta ga 'yan uwanta Nazili da yazrin kuwa kamar ba sa son ganin mutane dama suna da wuyar sha'ani har gwara Yazirin ta bi sakin fuska akan 'yar uwarta Nazili da kyar suke rungumar 'yan uwan mahaifinsu Izza ce Izza ce ta bala'i suke fama da ita su ala dole ga jinin sarautar daular Larabawa bayan prime minister ya saki mahaifin shi ya rungume yayan shi Sharafuddin kamar za su koma mutum ɗaya tsabar yadda suka haɗe jikinsu tuni kwalla ta ciccika tab idanuwansu Ta kira suke yi ma juna magana ɗaya bayan ɗaya sai da ya bi uwansa ya rungume su kafin ya soma gaisawa da sauran manyan mutanen da suka zo tarbarsa ya ji daɗin ganin ɗaruruwan al'ummar da suka taru domin shi wannan abin farin ciki ne Obi ne ya yi mishi magana akan 'yan jaridan da ke son yin magana da shi a hankali yake bin welcome sign ɗin da ke a rike a hannunsu rubutun da ke a jiki ya soma karantawa a cikin zuciyarsa yana kammala karantawa kayataccen murmushi ne ya bayyana akan fuskarsa kwallar da yake boyewa bai san sa'ad da ta soma gangarowa saman gwancinsa ba farin ciki ne ya cika shi ya ji daɗin kyakkyawar tarbar da ya samu mintuna kalilan ya yi jawabi ma 'yan jarida ya yi musu godiya da irin tarbar da suka yi masa daga bisani jami'an da ke bashi tsaro suka yi mashi kawanya da iyalan shi zuwa wurin da aka tanadar musu da jigunan motocin da suka yi za su yi jigila da su bayan kowannensu ya shiga cikin mota kusan a tare drivers din da ke tuka su suka ta da su a hankali suke driving su zuwa hanyar komawa obi estate duk inda suka gifta jiniyar motocinsu ya karaɗa ko'ina cikin kankanin lokaci suka karaso cikin estate ɗin a harabar ajiye motocinsu suka yi fakin baki ɗaya kowa ya fito suka ɗunguma zuwa cikin katafaren falon gidan jami'an da ya zo da su tuni an ware musu fat ɗin da za su zauna a babban masaukin bakin gidan haka zalika advisors ɗinsa su ma an ba su nasu yankin da za su zauna ba da jimawa ba ba jimawa za su yi a ƙasar ba yan kwanaki ne za su yi kafin su koma kanada masu aikin gidan sai safa da marwa suke yi wurin kai musu kayan abincin da aka shirya musu idan za su gaisa da mutane harshen turanci suke yi har yaren french suna jin shi sosai gimbiya mu judith kuma ta fi jin larabci da turanci haka 'ya'yanta ma hausa wahala take yi musu faryar dai ce ta kware wurin yin hausa sai turanci prime minister ma yana jin harshen hausa amma ya fi ƙwarewa wurin iya yaren mahaifiyar shi turanci da faransanci sai spanish yinin ranar gidan ya cika makil da jami'ai sojoji da 'yan sanda sun kewaye ko'ina na sashin estate ɗin tsaron gidan ya karu kafin mutum ya samu damar shiga estate ɗin sai sun tantance shi da na'ura daga kasa har sama za su bincike shi kafin ya samu damar karasawa ciki babu babu mahalukin da ya isa shiga gidan ko ya fita lami ba tare da jami'ai sun cacike shi ba tun karfe ɗaya na rana yan uwa da abokanan arziki suke ta taruwa domin yima baki barka da zuwa Wuraren karfe hudu na marece lokacin mutane sun ɗan ragu. Motocin ma'aikatan kamfanin su Zara suka karasto estate ɗin. Ba su taɓa ganin tashin hankali irin na yau ba. Sun girgiza da ganin jami'ai a kewaye da estate ɗin. Zara sakin tsoro, Zara sarkin tsoro duk ta sha jinin jikinta kafin a ba su damar shiga estate ɗin. Sai da jami'ai suka musu suka ba su umarnin su fito daga cikin motocinsu ɗaya bayan ɗaya suka firfito. Matasan 'yan mata an sha gayu daga ƙasa har sama jami'an suka bincike su hatta kayan da correction din da suka zo da su a mota sai da suka dudduba su suka tabbatar babu komai kowane abin cutarwa tukuna suka ba su izinin shiga cikin gidan da taimakon hajiya saratu suka sa bangaren da za su fara aikin nasu sai da aka fara tarbar su da lafiyayyen abinci suka cika cikunan su tukunna suka fara aikin tsara da correction din a cikin wani katafaren ɗakin taro da ke a cikin gidan suka hallara ga baki ɗayansu interior designing ɗin Zara da Fatima su ne gwanaye basa ba sa aiki sai dai su nuna ma sauran matasan 'yan matan yadda za su tsara kayan adon, su kyau kasancewar su ƙwararru a fagen iya da decoration tuni wurin ya fara ɗaukar ido ko ina ka kalla kayan ado ne ke kyalkyali da walkiya kamar za su kashe idan adama. Allah sarki Chief Owis wuraren karfe takwas na dare ya fito daga bedroom ɗinsa har ya yi shirin kwanciya bacci sleeping dress ne a jikin launin sky blue rigar ta bi shape ɗin broad chest ɗinsa ta bayyana dantsan hannunsa a hankali yake buɗe kyawawan idanuwan shi da a hankali yake buɗe kyawawan idanuwan shi yana kare ma ko ina na downstate ɗin kallo Tunda ya duro Najeriya har yau bai leko cikin estate ɗinsu ba kuma babu wanda ya san da zuwansa ni'imantacciyar iskar wurin ba ƙaramin sanyaya masa zuciyarsa take yi ba abubuwa da dama suna yi mishi yawo a cikin kansa barka da fitowa yallaɓai muryar big guy ce ta katse masa tunaninsa yana daga tsaye a gefensa ba tare da ya juya ya kalle sa ba ya amsa masa da yawa cikin girmamawa ya ce yallaɓai ina fata kana lafiya ya tambaya ne don ganin yanayin da ya fito daga ɗaki cikin shiga ta kayan bacci i need copy abin da ya furta masa kenan maimakon amsar tambayar da ya yi masa da sauri big guy ya juya domin ya kawo masa abin da yake bukata ba da jimawa ba sai gashi ya dawo hannunsa rike da mug sai tururi kwafi din yake yi ya miƙa masa bayan ya karɓa, sai da ya ɗauki lokaci kafin ya fara kurbarsa yalla bai yaushe za mu shiga cikin gida ne tamkar ba zai amsa masa ba ya furta tomorrow Tun na kai big guy yayi kafin ya kuma cewa yau kawunka na kasar Canada ya shigo kasar ban sani ba ko ka gane ko ka gani a labarai ya mutsa fuska da alaman surutun big guy ya fara takurasa. sa da kyar ya furta na sani Gyada kai big guy ɗin yayi Bari na barka ka huta yalla labai. Mu kwana lafiya. Ya amsa masa da oke. Juyawa ya da sauri ya nufi down step. Yana cikin shan kwafi ɗinsa yayin da yake bin ko ina da kallo. Karab idanuwan shi suka sauka akan Danish da ke kokarin fitowa daga ɗakinsa. Ya zuba hannayensa cikin aljihun rigansa. Damuwar duniya ta ishe shi. Ya kasa rintsawa saboda rashin ganin Onesa. Tun ɗazu yake jiran zuwanta. Bata leko ɗakinsa ba. shi kuma bai iya takawa ya je ɗakin su kamar an yi masa iya kamar an masa iyaka da shiga ko falo bai iya zuwa idan ba Angel ta janyo sa ba rashin sabo ne ke damunsa kasancewar suna fuskantar juna hakan ya bashi damar ganinsa da kyau duk da akwai tazara a tsakaninsu dukansu suna a second floor na beni kamar yadda ois ya jinjina handrail haka shi ma Danish ya ɗaura gwiwowin hannunsa saman ci da farko bai lura da shi ba sai da ya wurga idanuwansa saitin inda yake fuskantar tukunna suka yi tozali da juna daura fuska da nishi yayi tun kafin ma ya san wane ne shi ya ji bai yi masa ba saboda shi baya kaunar ya ga namiji idan har ba cikin yan uwansa maza ba duk dan saboda beb onai sa din shi ya ji haushi dazo da asuba da ya ga wani kato ya rungu mota har zazzabi sai da ya lullube shi ko abincin dina din shi bai ci ba ya so a ce ya damƙe ta da babu abin da zai hana ta yaba ma aya zakinta cib ya nutsu yana kallon shi abin da ya ɗan basa mamaki da yaron girman jikinsa saboda ya san shekarun shi da sojoji suka faɗa masa a bayanin da Gabriel ya basu bai wuce shekara ashirin ba tsawon mintuna suna kallon kallo a tsakaninsu kafin daga bisani cib ya juya masa baya ya nufi bedroom ɗinsa ya shige sakowa down ya yi cikin sanda yake yin tafiya yana neman room ɗin su Unesa ya rasa ta wace hanya zai bi ya gano ɗakinsu firgita ya yi sakamakon jin hannun mutum saman bayansa abinka ga mai ji da karfi ya yi tunanin wani ne zai cutar da shi ai koyi damƙo hannun mutumin da ya niyyar wurgo shi kasa sai kuma ya fasa ya juya a hankali don ganin wane ne busman ne a tsaye hannunsa riƙe da backpack ɗin Unaisa. Ta mamaki akan fuskarsa ya ce, Sannu Iliya ɗan mai karfi. Au, da bugona za ka yi, daga kawai na dafa kafadar ka haka ɗazu da safe ka rinka jifa na da filo saboda na rungume yar ka ko cikin jin kunyar maganar sa Danis Danish ya sadda kansa kasa ba tare da ya furta komai ba murmushi Bosman ya sake tare da mika masa backpack din hannun shi karbi nan ka kai ma masoyiyar ta taka Unesa ka ce in ji Bosman ta duba cikin aljihun jakar za ta ga sabon sim da na siya mata hannu ya sa ya karbi backpack din da kyar ya iya furta mishi tanks kafin ya juya ya nufi inda yake tunanin zai samu ɗakin su boson yana a tsaye yana bin bayansa da kallo har ya ɓace maganin shi kafin ya juya ya nufi kofar fita yayin da Danish ke ta faman neman ɗakin sa Angel tana a can cikin toilet gaban madobi daga zuwa yin uzuri ta ci karo da abin arziki a kirjinta duk ta bi ta rude ta rasa ina za ta so ma ranta. farin ciki bata san yaushe Brace suka fara fito mata ba bata taba lura ba sai yau da ta tsaya a gaban madubi tana bin jikinta da kallon kurilla kuntuwar rigar bacci ce a jikinta da kyar ta rufe gwiwarta sai faman daddage rigar ta ke yi tana ƙara leken su sun yi kananu da su ba su fara nuna ba kamar yadda aka yi ma albishiri kamar wadda aka yi ma albishiri da gidan aljanna sai faman sakin marmashi take yi ita ma yau irin abin yar gidan dadi sun fara fito mata ta ci alwashin ba za ta bari da su ba sai sun ƙara girma sun kai kamar na unesa tukunna da gudu ta fito daga toilet ta nufi kulos ɗinsu ta buɗe ta ɗauko karamin mayafi ta koma cikin toilet ta tuɓe wuyar rigar ta ɗaure ƙirjinta ta mau da mayafin kafin ta mai da wuyar rigar tana faɗin Allah na gode maka nan ba da jimawa ba nima zan zama budurwa duk wannan haukan da take yi batul tana a kwance saman gadansu ta yi nisa a cikin baccinta a daidai lokacin za ta fito daga toilet ɗin tana zuro kafarta ta yi arba da danish a tsaye bakin kofar ɗakin hannun shirke da backpack sai faman baza ido yake don ya gano ta da kyar ya samu ya gane ɗakin nasu jin motsin mutum ya sa shi yin saurin ɗaura idanuwan shi akan fuskarta ido cikin ido suke kallon juna wani abu da ya ɗaure masa kai shi umar marmashin da ya gani kwanci saman labbanta hada rike kogo da hannu ɗaya sam ya kasa karasawa gare ta Slowly yake bin ta da kallo, tun daga kan fararen kafafuwanta har zuwa saman gwiwowinta da suka kasance jawar da su, kamar ba ta taɓa yin rarrafe ba. Ɗagowa ya yi da idanunsa zuwa saman waist ɗinta da ya faɗaɗa, ganin irin mayataccen kallon da yake binta da shi ne ya sa ta juya da gudu, ta nufi can cikin ɗakin wurin close ɗinsu, har sai da ya ji gabansa ya ɗan faɗi lokacin da ta watsa da gudun. Mazaunanta suka girgiza, rigar ta bayyana shif ɗinsu, yawu ya haɗe adams aps ɗinsa ya motsa sama da kasa ya ɗan ji shock ganin bakon al'amari a jikin babe unaisa ɗinsa bai taɓa ganin girmanta ba sai yau da ya yi tozali da ita cikin shotgun kayan arzika sun fara haɓaka cikin sanda take tafiya tana tunkaro sa idanuwan shi akan fuskarta still shi umin murmushin nan take sakar masa hatta yanayin tafiyarta ya canza dogon wandon bacci ta zura a jikinta duk dan ya daina kallon mata jikinta dab da shi ta tsaya tana duban backpack din hannun shi har cikin ranta ta ji daɗin ganin jakar ta ɗi kamar zai kashe ta haɗa ido suka yi da shi mutumin duk ya susuce kamar wanda aka zare malaka Sun babu kuzari a jikinsa tunda ya yi arba da hips ɗinta harara ta jefa masa haɗi da murguɗa mishi soft pink lips ɗinta muryarta da shagwaba ta ce kallon ya isa haka ba ni jakar na gode ta faɗa tana kokarin riko hannun backpack ɗin da sauri ya kankame ta alamar ba zai bata ba ɗaure masa fuska ta yi wai me haka baka ga dare yayi ba ya kamata ka ce ka kwanta ni ban san ma ya akai busman ya baka backpack ɗin ba aida ya sani shi ya kawo min da kansa ba da wata manufa ta furta maganar ba amma da yake jarabar kishi ce da shi sai ji kamar tana nufin ta fi son ganin Bosman a kan shi shi yasa ta ce haka aiko nan take ya haɗe rai babu annori ko miskala zaratin ganin ya fusata yasa ta ce me ya faru maiman burgar matar da jakar yayi a kasa da sauri ya juya ya nufi kofar fita kamar zai yi tuntube jiki na rawa ta bi bayansa tana ambatan sunan shi maiman dan Allah ka tsaya mu magana ni ce na bata maka rai ko please i'm so sorry ba zan kara ba ka yafe ni please ba zan iya bacci kana fushi da ni ba har ya kusa ficewa daga dakin. can kuma sai dakata kamar mai tunanin wani abu ba zato ba tsammani ta ga ya juyo a sukwane kiris ya rage ta haɗe kirjin shi da nashi ta haɗe kirjinta da nashi gadangadan ya tunkaro ta hakan da yayi ba karamin tsoro ya so ya bata ba juyawa ta yi da niyyar ta faɗa toilet ta ɓuya sai dai kafin ta kai ga shiga ta ji ya damƙe waist ɗinta da karfi ya ɗaga ta sama kamar ɗiyar roba ta rinka ihu tana faɗin amsori sorry Maiman Don Allah kada ka ɓalla ni batul da ke a kwance tana sharar bacci koke-koken angel ya fara takura mata sai faman mutsu-mutsu take yi alamar za ta farka ya tsare ta da idanunsa da launinsa ya canza Tankar zallar red daga kausar murya ya furta me yasa kike son bata min rai ya faɗa ba tare da ya sauke ta kasa ba jikinta na kirma ta fara wutsi-wutsil da 'yan kafafuwanta ta ce da nishi don allah ka kyale ni ka ga batul da ke bacci ta fara takura da mu. kuma ni ban san laifin mai nayi maka ba amma ina baka hakuri ka tafi ɗaki ka kwanta taɓa sa ya alamar bai damu ba kafin ya sassauto da voice ɗinsa kin hana zuciya ta sakat tun da safe da kika rungume katan nan hankali na ba a kwance yake ba na kasa samun sukuni ni kadai na san irin raɗaɗin da nake ji ke ko a jikin jikinki baki leko ɗaki na kin duba halin da nake ciki ba saboda ke ban ci dina ɗina ba baki damu da ni ba ko ne ma na baki ba saboda kin samu wanda ya ni ko rantsa idanuwanta ta danyi haɗi da dafa kai da hannu ɗaya dama sai da ranta ya bata ba zai kyale ta ba saboda jarabar kishin shi shi yasa yau ta hana shi ganin ta duk dan ta tsira daga bishin shi shirin da ta yi mishi ne ya ƙara ɓata masa rai bai san sa'ad da ya zazzafan taku ya nufi saman shimfiɗaɗɗen gadonsu ya jefar da ita ta fada saman lallausar mattress din da sauri ta juyar da jikinta ta yi kwanciyar da ciki gudun kada gyaran gashin da aka yi mata ya tarwatse cikin shekar kukan karya take faɗin ni fa ba ta san raina ya rungume ni ba hijab din na ce ta tado ni na tafi zan kife kasa shine ya tarbe ni na fada chest ɗinsa. kai ma ka sani ba na marmarin kasancewa da wani ɗa namiji idan ba kai ba dan Allah ka daina tayar da hankalinka a kaina saboda ni taka ce kai kadai shi mutumin ma da kake yin kishi a kansa babba ne ba matashi ba ya isa ya haife mu ne da kai hmm. haka ne angel duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na hamsin da hudu musamman ma kungiyar masu ɗaukar hoto da 'yan jarida sun harzuka jira suke kawai ya duro da kafarsa waje don su fara haska shi da kyamarorinsu kowa burin shi ya kasance mutum na farko da zai fara kyallara masa kyamara jami'an sun kewaye jirgin saboda su bashi tsaro maimakon mutumin da suke tsammani ya fara saukowa sai suka ga security deal ɗinsa a royal canadian police suna